na bana bakwai a wannan mako ma mun samu sabbin kalmomi na matasa irin su kiɗan general a sama ku biyo mu domin jin waɗannan kalmomi ɗaya daga cikin kalmomin da akwai misali a ce kana karɓar kiɗan general a sama in aka ce kana karɓar kiɗan general a sama wato baka samun kuɗi ko a ce kana jin yau. Oh, wato idan aka ce kana karɓar kiɗan general a sama to kana shan wuya. Gari ya cuta. Eh, gari ya cuta. shi ne ko a ce me ko kike ko a ce kana jin yau kana jin yau eh ko kuma baka ganin gaban ka <laughs> idan mutum yana da kuɗi zai ga gaban eh to baka gane komai kenan to duwaye nan suna nufin to idan kuna majalisa eh. banda na rashin kuɗi ba ku da wasu kalmomi da kuke yi idan ku matasa idan ku ga 'yan mata ya me kuke cewa a junanku a majalisa shuri ma me shori? mace mana no an ga yan mata ana iya cewa ba baya ga wani kaya nan fa yan <laughs> mata ne kaya eh, to na ji ka ce shori, me shori? shi ma mace ne irin shauri a ce yan mata budurwa wacce ta haɗu yawwa a ce kai ga ta ɗau na kwaɗi fa Na kwaɗi kuma? Eh mana, wanka kenan. Oh, tun da kwaɗo kullum a ruwa yake. <laughs> Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. a wannan mako ma wannan direban a kurkura ne mm. yake ɗiban kaya yana kaiwa lagos eh. a jihohi eh. saboda haka idan ya ɗeba ya kai lagos wani lokacin sai mutane sai su biyo bayan a kurkurar tasa mm. irin masu hawa a kurkura idan an loda kayan eh to in ya kai kayan ai baya da da wasu kawai sai mutane su shiga eh. sai dan su dan babbashi wani abu sai ya ɗebo su ya taho da su turan na ya je ya kai kayan sai aka yi rashin sa'a da ya taho da su suna cikin tafiya a cikin ɗaya daga cikin wa'annan dajikan na hanyar lagos hmm. to sun zo daidai wani su duwatsu kawai sai zaki ya tsalle ya fado cikin akorukura <laughs> ciki irin wannan da daga bodi ne. wacce ce kuma wannan wadda take dagawa <laughs> shine ana ce mata daga bode bodi eh. muna yara hmm. saboda haka kawai yana ciki sai yana daga baya sai hango kura da mutanen da suke ciki <laughs> eh. suna kokawa eh. sai ga cewar kan kuran nan ta gama da mutanen ta zo same shi <laughs> eh. gara ya daga su yanzu barka gaba <laughs> daga kurkurarsa gaba ɗaya zubar da mutanen da kura ya gudu ya basu an yi mugun direba Dandalin VOA tashar matasa ta musamman a wayoyinku na hannu.